أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل أنثى وما تقيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لهدوغ وطن سفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 24 ga watan 11 shekara goma sha shida Allah ya dawo da mu wannan masallaci wato masjidul imam al-bukhari inda muke gabatar da karatun littafin babban malami wahid abdulsalam bari wato tsariku salihina ila rabbil alamina wato hanyar mutanen kinki zuwa ga tafarkin ubangijin talikai mana cikin kitabu sahara yayin da malin yi magana abu na ɗaya <clears throat> alwudu'u alamatul musulmi na yawon alkiyama alama sai ta musulmi ranar alkiyama abu na biyu alwala <clears throat> wato kwalliya ce ta mumini ranar alkiyama abu na uku alwala tana kankarin zunubai kuma tana shafe kusa kurai abu na hudu a <clears throat> tsaharatu nisful iman wato tsarki rabin imani ne روى مسلم عن أبي مالك الأشعري <coughs> إمام مسلم يا رويته <coughs> دقاء أبو مالك الأشعري يتي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي الطهور shi tsarki shi ne shakarun imani shi ne rabin imani malamai sun ƙarawa juna ilimi ne ake nufi da tsohuru shakarun imani sai suka ce abinda ake nufi da tsohuru shakarun imani a nan gurin shi ne daga lokacin da mutum zai yi tsarki ya zo ya alaula don yin sallah to da tsarkin da alaular rabin imani menene imanin cikakke shine sallah domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sallah da imani a ƙur'ani wannan ku ya faru lokacin da aka samu canja alƙibla wani sahabi ya fito daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da musulmi a makka suna kallon baitul wato a madina suna kallon baitul muqaddas ne a matsayin alƙibla daga baya da aka canja alƙibla ta dawo ka'aba lokacin da ya zo ya same su suna kallon baitul muqaddas sai musu ishara ko yi bayani cewa an fa canja alƙibla sai suka tashi daga kallon baitul muqaddas sai suka koma kallon ainihin wato ɗakin kaba kafin al'amarin ɗakin kaba ya canja sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan an canja mutane za su suru ya ce wa manzan Allah sai ya ƙuli su uminan nasi da sannu wawaye daga cikin mutane sai sun faɗa sai sun ce ma wallahu an kibla bihimul lati kanu alaiha me yasa musulmi suka juya akan alƙiblar da suka kasance a kanta ita ce baitul muqaddas kullum ba kai saka hana mutane su yi ba da abin da ka san wannan abin na addini haka yake tabbatacce ne daga gurin Allah ko annabi ka yi kayan ka kai ka rabu da mutane in ba ka ba kuwa in dai ka ce wai surutun mutane za ka biyawa to ba ranar da za yi wani abun arziki kuma duk lokacin da ka guje ma wani abu don magana to ka faɗa ma wani abun magana kuma da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suke faɗa cewa ma wallahu me yasa musulmi suka juya akan alƙiblar da suka kasance suna kallo ita ce baitul muqaddas sai Allah madaukakin sarki yake qul lillahu al-mashriq wal maghrib ka ce gabas da yamma dama ai ba na kowa ne na Allah ne alƙiblar da suke kallo yanzu baitul muqaddas Allah ne ya ba musulmi umarni cewa su kalle ta aka cewa su bar kallon baitul muqaddas su dawo su ci gaba da kallon kaba kuma shi ma umarni ne na Allah <clears throat> ya adiman ya sha'u shi Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki ainihin wato madaidaici da haka wannan sahaban sai ya faɗa masu sai ya ce masu ai an canja alƙibla daga baitul muqaddas an koma yanzu kaba ake kallo suna cikin sallah <clears throat> sai suka juya daga kallon baitul muqaddas sai suka dawo suna kallon ɗakin kaba da wannan ne malamai suka ce idan ka zo ka samu mutum yana sallah yana kallon inda ba alƙibla ba kawai magana za ka ce masa malam eh, ga inda alƙibla take kawai sai ya juya a sallar ya ci gaba da kallon alƙula ba tare da sallarsa ta ainihin wato lalace ba da haka sai Allah ta'ala sai ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan kaman haka ne muka sanya ku al'umma wasatan al'umma adila wacce tafi kowace al'umma idan an je gaban Allah subhanahu wa ta'ala litakunu shuhada 'ala an-nas don ku kasance ku za ku ba da shaida akan mutane wa ya kunan rasulu alaikum shahida ko kuma annabi ya ba da shaida akan kurana alkiyama Allah ya ce, wa maji allon qiblata allati kunta alaiha wannan alkiblar yanzu da kake kanta ba mu sanya ta ba illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala aqdayhi sai dan mu san waye zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma waye zai juya ya gaban annabi Allah sai ya ce da sahabbai suka zo suka tambayi annabi cewa to yanzu gashi an canja alƙibla mai hukuncin yan uwanmu musulmi da suka ɗauki wajen wata goma sha bakwai suna kallon baitul muqaddas a matsayin alƙibla su suna yin sallah sai Allah sai ya ce wa ma kana Allahu yudi a imanakum Allah ba zai tozarta imanin ku ba shine sallar da suka yi suna kallon baitul muqaddas da haka da wannan ne malamai suka ce wannan hadisin da annabi ya ce at-tuhuru shatrul iman shine ana nufin da tsarkin da alaula rabin imani ne wato sai da tsarki ne alaula take tabbata kuma sai da alwala ne mutum yake zuwa yin sallah yayin da tsarki ya lalace kowa an yi alaula ai bace ba yayin da alola ta lalace ko an yi sallah sallah ba ta karbu ba shi yasa annabi ya ce at-tuhuru shi tsarkin da sai da shi alola take tabbata to wannan tsarkin rabin imani ne sallah ita ce rabin idan aka samu tsarki cikakki aka samu sallah cikakkiya to yanzu an samu imani cikakki sai annabi ya ce walhamdulillah fadan alhamdulillah tamla'ul mizana yakan cikawa mutum ainihin wato ma'auninsa ranar alkiyama wannan kalma ta alhamdulillah godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala ko mutane ma sun gode ko ba su gode ba Allah ya riga ya gama godiya don ya riga ya gode ma kansa ya ce ma kansa da kansa ya ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai da haka duk lokacin da aka ce alhamdu malamai suka ce shine wasful mahamudi a siffanta wanda ake yabo Bilkamali cewa ya cika ma'al mahabbati tare da ƙaunarsa wacce azimu da kuma girmama shi daga lokacin da mutum zai fara karatun ƙur'ani tun daga suratul fatiha yana cewa alhamdulillahi to duk wata sifa ta kamala ya tabbatar wa Allah ita duk wata sifa ta nakasa kuma ya kone ma Allah ita shine ka siffanta wanda kake yabo cewa ya cika sannan tare da girmama shi shi yasa zamu ga Allah subhanahu wata'ala kamalin ne fi zatihi zatin Allah subhanahu wata'ala akwai kamala ta bangaren zatinsa sannan Allah kamalin ne fi af'alihi yana da kamala wajen aikin da Allah yake shi yasa duk abin da wannan aiki ne na Allah shi yake yi za ka ga duk yadda zamani yake canzawa abin bai da bukata a modernizing din shi sai ya yi diri da kowane zamani da kowane hu saboda aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala yanzu gidajen da suke latar shekara talatin da suka wuce a yanzu tsada a unguwan nan inda saboda shi gaban zamani sun dawo ba yayin fa ake ba an riga an mutu su gidajen da suke yanzu watakila su ne latest ake nunawa idan aka sake ɗiba shekara talatin nan gaba sai kaga su ma an fita ba yayin sa ake ba saboda wannan aiki ne na ɗan adam amma idan Allah ne yake yin aiki sai ka samu akwai kamala a ciki yasa rana da yake aiki ne na Allah subhanahu wata'ala tun da ta fara fitowa yau duniya ba wanda ya san shekarar ta nawa amma baka taba jin ana sanar da duniya ba cewa to jama'a kowa ya da haske ya riƙe za a nemo wasu ƙwararrun injiniyoyi za ta hau sama duniya za ta shiga matsala za a yi wata ɗaya ba haske za ta gyara ranar nan ina baka taba ji ba saboda wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah shi yake da godiya cikakkiya duk wanda ba Allah ba godiyarsa wani bangare shi yasa in wani maka alheri kai maka godiya to yanzu godiyarsa juz'iyya ce godiya cikakkiya tana tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne shi yasa zaka ga idan aka zo za a raba abu don ka tabbatar da Allah shi yake da godiya cikakkiya za ka ga kana sahun gaba za a iya fara raba abu a fara a fara wanda kuma zai fara raba abun ta nan uba zai biyo ko ta nan in kai magana baka ban ba zai ce ina sanin allah da zan baka ya raba ya raba sai ka gana can ƙarshe ya ji ya ba shi kafin ya dawo kai na farkon baka samu ba kuma abin ya tsari saboda me yasa mai cewa a bayar na hakika bai ce a baka ba shi ce sai kaga na ƙarshe ya samu amma kai da aka fara rabar ta gurinka ba ka samu ba sannan wa subhanallahi da kuma shi ne tasbihi walhamdulillahi da kuma alhamdulillahi tamla'ani suna cika ma'auni au tamla'uma ma baina samawati wal ardi ko suna cika abin da ke tsakanin sammai da kasai me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi tasbihi sannan da kuma tahmidi tasbihi yana daga cikin ibadoji manya-manya wanda kalmomi ne da ba su da wahala wajen faɗa amma yana wa mutane wahala wajen riƙewa yau da gobe yau da gobe in mutum yana karanta ƙur'ani daga amuna sabobi da yawa idan abu ya faru bayan Allah da annabawa tasbihi suke annabi Musa da ya je miƙati yace yana so zai ga Allah Allah yace ce ba za ka gan mu ba da ya matsa ya matsa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tajalli annabi Musa ya faɗi ya suma annabi Musa falamma a faɗa yana tashi kalmar da ya fara faɗa cewa ya subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ya yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala idan alkiyama ce Allah ya ce da annabi Isa ya ce masa a an ta nasi kai ce wa mutane ittakhizuni an ka wa ummi da mahaifiyarka a ɗauki haƙƙin Allah a basu kalma ta farko da annabi Isa zai fara faɗa zai ce subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka bai wa amfata faɗa abin da ba da haƙƙi a kansa sannan mala'iku da Allah ya ce masa su duka fi annabi Adamu sujjada kaza kaza kaza kaza kaza wa mala'ika su lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu wa huwa kaza kaza kaza ai cikin abin da suka faɗa sun ce qalu subhanaka la mana na illa ma 'allamtana annabawa na yi mala'iku na yi tsawa ma tana tabi wa yusaddiqu ar-ra'du bihamdihi wal su min khifatihi tsawa na yi to shi yasa da ka ga a munasabobi da dama Allah subhanahu wa ta'ala yakan faɗi maganar ainihin wato tasbihi wannan subhanallahi sannan Allah ya tabbatar da cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama da ƙasa yana tasbihi ga Allah Allah kuma ya faɗa ya ce wa in min shay'in wallahi ba wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi da gode ma Allah amma sai dai ba za ku fahimci yadda yake tasbihin ba ne da haka yanzu wannan masallacin da muke ciki tunda Allah ya ce wa in min shay'in ba wani abu wallahi bayan masallacin nan suna tasbihi ga Allah ba za mu fahimci kai ya sake tasbihin ba ne amma tunda Allah ya ce ba wani abu face sai ka same shi yana tasbihi da gode ma Allah sai da ku ba za ku fahimci ainihin wato tasbihin ba ne shi a kotun zihin da idan mutum ya rike shi duk bala'in da ya shiga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa mafita Yunus bin Matta da Allah ta'ala ya tura shi ya je wa mutane wa'azi ya je ya fara kira zuwa ga Allah ba tare da umarnin Allah ya ce ya baggarin ba jin haushin ya zo masa da alheri sun ci karɓa kawai sai ya fita ta ya baggarin ya zo ya hau kwale-kwale sai aka ga jirgin tangal-tangal sai aka ce to a cikin jirgin nan akwai al'abdul abidu ba wanda ya gudu daga mai gidansa shi kuma ya gudu daga babban mai gida ne Allah subhanahu wa ta'ala sai aka ce a yi ƙura'a shine fasaha sai aka yi ƙura'a sai ta faɗa kan annabi Yunusa fakana min al hadina sai mutane wannan ya kama nan wannan ya kama nan ko aka ɗauke shi aka wurga ruwa ana warga shi ruwa sai ga wani katin kifi falka kama hulhutu sai wani katin kifi ya loma da annabi yunusa kawai ya koma kasar bayan zaman shi ji yadda ka shiga bala'i a rayuwarka ba ka shiga bala'in da annabi yunus bin makka ya shiga ba wanda kifi ya haɗe shi ya koma kasar ruwa ya je zaman shi da kifi ya haɗe annabi yunus bin makka ba abin da ya tseratar da shi daga bala'in duhun wannan kifin in ba tasbihi ba shine wajen nuni ma'abucin kifi in zahaba mugadiman sanda ya tafi yana mai fushi Allah ya ce fa zanna allan na qadara alaihi ya tsammani cewa ba za mu takura masa ba fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wannan tasbihin da yake ne Allah ya ce falawla annahu kana min al-musabbihin ba dan Yunus bin Matta yana yin wannan tasbihin ba Allah yake lalabi ta fi babni da ya zauna cikin cikin wannan kifin har ranar kashin kirama. da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk mutumin da ya shiga bala'i ya zauna yana yin tasbihin Yunus bin Matta Allah sai ya sa masa mafita sai dai matsalar mutane idan annabi ya faɗa abu ba sa ɗaukar abin har a zuciyarsa su ji da gaske haka abu ne wani zai ce ai tun an faɗa to bari gwada ya gani ko haka ne ko ba haka wani to zai dan gwada ya gani to daga nan tun da shi ma gwada ya gani ki a ci gaba da gwada shi haka za a ci gaba da yi sannan annabi ya ce wasu salatu nuru sallan nan da muke ganin ta ainihin wato haske ce kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da munkari da abinci to in ka ga mutane suna sallah ba ta hana su alfasha da munkari da abinci ba to ka binciki yadda ake yin sallah ne akwai matsala amma tun da Allah yake tana hanawa to tana hanawa shi yasa wani mutum an kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce yana yin kaza yana yin kaza annabi ya tambaya yana yin sallah aka ce ya yake yin sallah aka yi bayani sai annabi ya ce ku bashi fa tanhahu salatu sallar shi za ta sa nan gaba zai gina zai bari to sai da in irin sallar masu sala ka san akwai mutanen da za su zo su yi sallah ko kai aka ci ka karɓe to Allah ba za ka karɓa ba na an kawo wani bidiyo na gani wani mutum abin ban tausayi ga shi ba ma yaro ya fi shekara hamsin a duniya da ta da ikamar sallah da gamawa sallah ne raka a hudu ba a minti da ya gaba sallah ne raka a hudu ba da ikama da kabbara da sallah musallar ba a minti da ya wallah ya gama yanzu dan girman Allah ko kai aka ce ka karbi wannan sallah aka baka takarda da biyu aka ce wannan sallah a karba ko ka karba me zaka ce to wannan a bidiyo na gani na ban nan garin na je Kano ina falon wani babban mutum muna zaure wasu mutane sun zo suna jiran shi wani ya tashi zai yi sallah wala irin sallar da na wannan yayi a bidiyo irin ta na wannan yayi a gabana wallahi ba a yi minti dai ba daga da ikama da komai da komai ya riga ya gama shi sai sa an mutum yana yin sallah yadda ya kamata zaka samu hatta akwai haske da Allah yake sawa a fuskoki irin na masu sallah shi yasa malamai suka ce duk mutumin da Allah ya taimake shi da kokarin tsara sallah a rayuwarsa to duk abin da ya kasa a gaba in Allah ya da Allah sai ya taimake shi ya yi a cikin jinsa? da haka yana da kyau samari ko mai ake ciki to yi kokari a dinga kula da sallah kuma duk wani mahalunci da ya sa ka aiki a duniya idan lokacin sallah ya ka ajiye masa aikinsa wallahi bai kai muhimmancin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ba shi yasa za mu ga ƙarshen ganin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wasu habbai ranar da ya fito ta ƙarshe daga nan sai rasuwa ne ba abin da ya faranta wa annabar irin yadda ya ga sahabbai sabo-sabo a sallah sai dina abubakar yana jagorancin su gurin ainihin wato sallah din wannan yana daga ciki da haka shi kan shi sai na umar a shekara goma da ya yi na shugabanci Allah ya taimake shi wajen samun wasu al'amura ne saboda kokari da sai da na umar yake da shi gurin tsara sallah kuma za ku ga mutuwar sama daga lokacin sallah ne ya shigo masallaci ya ce a ta sahu a haɗa kafada bai sani ba shi akwai wani armi abu lo'al asil majisi allah ya tsine ne albarka wanda suke ce masa su yan shi'a baba ja'uki wanda ko sai na umar ya fara sallah ashe bai sani ba mutumin yana tsaye a cikin sahu da wuka wukar ma da aka sa mata ainihin wato dafi aka sa mata guba ya fara sallah sai na umar ya sami sai na umar ya bulma masa wuka har waje uku sai na umar ya iskar jaɗi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raju. lokacin da ya motsa yana neman ya gudu a cikin masallacin duk ƙofar da ya tashi zai fito sai ga an tare shi sai da ya sauki wajen mutum goma sha hudu da wuka a cikin masallaci a lokacin da ake wannan wanda suke wajen masallaci ba su san me yake fama ba kawai suna dai jiyo sautin liman da amma sun daina jiyo sautin shi me yake faruwa ba su sani ba da tabbatar ba zai fita daga masallacin ba kawai su yi burma kan shuka sai na umar ya tambaya waye mai wannan aka ce masa wani ne ya ce godiya ta tabbata ga allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taba da'awar musulunci kuma bai taba ma allah su sujjada a lokacin da ake wannan ba bayan an soke shi da wuka walla ba a fasa sallar ba aka kawar da sai na umar gebe sai na usman ya shigo aka ci gaba da sallar sai da aka gama kai yanzu Allah ya kiyaye duk da aka so soki liman yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aba ba malam ai kaba me ne tuma ba bara ai wani bai da kwa aji shi ka yana gudu ka tambaya mai faru cewa na ya ce ake a masallacin haji biyar kawai Allah ya kiyaye dan haka sahabbai yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake zai ba musulmi shugabanci cewa allazina in makkannahum fil ardi idan muka ba musulmi shugabanci a doron ƙasa a ƙamus salata za su tsayar da sallah shi yasa duk duniya yanzu ba ƙasar da za ka je ka ga ana ƙoƙarin ɗabbaka wannan in ba ƙasar saudiya ba nan ne kaɗai za a ce maka an kira sallah lokacin sallah ya yi idan ka je ka zara atm ka a banki ba zai ba ka kuɗi ba ka jira sai an yi sallah duk duniya wallahi babu shi yasa duk mutumin da kaga Allah ya jarrabe shi da kin kasar Makka da Madina to Allah ya jarrabe shi da bala'i shi yasa alfada bi yake faɗa yace bi yasri banuru a can sare ba Madina akwai haske na annabta lin nubuwati la yahu wanda ba zai wuce ba sannan annabi yake wa sadaqatu burhani sadaka hujja ne akan imanin da mutum yake ainihin wato da shi da haka mutane su yawaita sadaka ba wuce ya ce sadaka na maganin bala'i kuma da gaske ne wallahi sadaka na maganin bala'i sau da duk lokacin da wani ya zo ka taimake shi kana da hali to ka taimake shi in babu ka faɗa masa magana mai kyau shine kaulin ma'aru wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha ada da haka a yawaita sadaka idan mutum ya koma cikin abin da al'imamu ibn ya faɗa wajen matakai guda goma da ake bi don ka magance duk mutumin da ka fahimci tsakaninka da shi yana maka hasada cikin matakai guda goma da ya kawo akwai mataki na yawaita sadaka kuma sannan annabi ya tabbatar da cewa yawaita sadaka ba abin da zai ragewa dukiyar mutum sai dai ya ƙara ta don Allah ne yake wa ma anfaqu min in fa huwa yukhlifuhu daman da kuka ɗauka kuka bayar to Allah madaukakin sarki zai danga ninnin kashi idan kuma ka kuskura Allah ya ara maka dama ta kuɗi a hannunka ba kai makarka abin da ya dace ba to kama kanka ka sassaɓa domin duk wanda ka gani da kuɗi yanzu a hannun shi to khalifa ne an ɗora shi kalifanci ne akwai sanda zai bari wani zai zo ya hau shi yasa Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum na fi ku ciyar akan abin da muka dora ku khalifanci ainihin wato akan shi da haka duk lokacin da mutum ya samu dama ta taimakon addini to yi kokari ya yawaita sadaka yawaita sadaka lallai da gaske ne yana maganin bala'i saboda in ka taimaki mutum biyar shida goma yawaitar addu'o'insu yake sawa idan Allah bai karɓi ta wani ba alaƙarsa da Allah ba ta da kyau a ciki akwai wanda alaƙarsa da Allah take da kyau in yi maka addu'a da izinin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa amma sai an daure sai an cije kafin da da yake da alaƙa da kuɗi to fa tsakanin ɗan adam da kuɗi da haka yanzu nan za ka ga ana zazzara ido saboda kuɗi sannan annabi ya ce wasu saburu diya'u shi kuma hakuri haske ne me yasa yake wa salatu nuru sallah haske ne wanda ba shi da zafi amma asabaru biya'un haske ne wanda yake da ainihin wato zafi saboda ita kanta sallar tsarin ta begewa idan mutum ba shi da haƙuri shi yasa Allah yake wasta'inu bis sabari was ku nemi taimako da hakuri gurin tsara sallah saboda wa inna hala kabiratun illa alal khashi'ina to sannan haƙurin nan malamai suka ce ya kasu gida uku akwai haƙuri idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi abu ka yi akwai haƙuri in ya ce ka bari to ka haƙura ka bari akwai haƙuri idan ya ɗauki abu na jarrabawa mara daɗi ya tura maka to ka haƙura da shi duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa ya yi abu ya kasa haƙura ya yi ya ce masa ya bari ya kasa haƙura ya bari ya jarrabe shi da abu mara daɗi ya kasa ɗauka to aka tafi lahira a haka idan aka ɗauki mutum aka sa shi wuta sai Allah ya ce to yanzu isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko kai haƙuri ko Allah ya saka da kai haƙuri duk ɗaya ne ba abinda da za ka yi Allah ya ji tausayin ka wacin da mutum ya shiga wata ya koma gefe ya dake saboda tsabar dauriya a ina kai ta dake a wallahi zuru ba ta cin zuruwa kuma ka shiga kai taraki ihun wala ba zai sa a tausaya ya a cika kai ana ba gaskiya wannan ihun alama ne yana shan wuya da yawa ina Allah zai ce isbiru aw la sawa'un alaikum ko kai haƙuri ko Allah ya sa kada kai haƙuri. yanzu ne sau da aka kirarin da wasu ke wa kansu cewa na ba su da haƙuri to da Allah su daina wannan ba ɗabi'a ba ce mara kyau ba ɗabi'a ba ce mai kyau don aljanna Allah ya tabbatar da gida ne cewa jannatu adni aljanna ce ta zama ila kulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سيأتي والملائكة يدخلون عليهم من كل babin. salamun alaikum bima sabartum fa ni'ima uqbadda naka gida ne wanda ba wanda zai shige shi sai wanda ya ainihin wato ya hakuri sannan mutum zai iya shiga gidan aljanna da mutane da Allah karsa dinga wasan su kirari cewa su ainihin wato ba su da hakuri ina ba ta an fahimta da wannan yana daga ciki bari mu ka a gurguje an gane wal qur'anu annabi yake qur'ani kuma hujjatul laka hujja ne gare ka idan ka koye shi ka iya shi ka yi aiki da shi idan an tafi alkiyama an fahimta yi. au alaika sannan ƙur'ani hujja ne ga kowa idan baka koye shi ba baka iya shi ba baka yi aiki da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisin yace innal qur'ana shafi'un Mushabba, wannan ƙur'anin da muke kallon sa mai ceto ne kuma za a ba shi ceto a gaban Allah sannan annabi ya ce wa mahilin musaddak lauya ne duk abin da aka tsaya gaban Allah alkur'ani ya faɗa annabi ya ce Allah sai ya gaggata shi haka annabi ya ce man ja'alahu amamahu wanda ya ɗauki ƙur'ani ya sa shi a gaban shi ya koye shi ya iya shi ya aiki da shi sai annabi ya ce kada hu ilal alqur'ani zai masa jagoranci ya kai shi aljanna Allah ka sa mana wa man ja'alahu wara'ahu wanda ya ajiye ƙur'ani a bayan shi bai koye shi ba bai iya shi ba bai aiki da shi ba walla aka tafi lahirar qur'ani sai ya kai shi wuta shi yasa idan kana musulmi ti yadda za a yi kakka kuskura ka shiga kabari mutuwa ta zo maka ba ka iya karatun ƙur'ani ba ta yaya za a zo ka zo duniya komai ka iya karanta don karka samu matsala a rayuwarka ta duniya amma ba ma kanka tanadin yadda za ka iya karatun ƙur'ani don karka samu matsala a lahira duk abin da ka sani a rayuwarka idan rayuwar ta yanki idan ka taba kabari in ba addinin Allah ka sani ba zai ma amfani ba sannan eh, akwai abin da in ka san shi jahiltarsa a duniya in ka tafi lahira lahir jirka ba zai cutar da kai ba Za ya a ce wani abu ne na rayuwar duniya ka rasa amma idan ka tafi lahira ba abin zai ainihin wato rage maka shi yasa annabi ya tabbatar da cewa a kabari da'awa mutum tambaya guda hudu akwai man rabbuka akwai man nabiyuka akwai ma dinuka sannan sai an tambaye mutum wa ma ilmuka me ka karanta da haka gaskiyar magana akwai wajibci akan mu na kowa a matsayinsa na musulmi yayi kokari wajen ya iya karatun ƙur'ani da kuma aiki da ainihin wato ƙur'anin wannan yana daga cikin abin da babanmu malaminmu ya yi dattijin arziki mala abakar goma Allah ya ji kansu Allah ya masa rahama wajen dan ga mutane sun fahimci ƙur'anin nan ya zo ya raddul azhar sannan ya ɗauki ƙur'anin ya masa tarjama ta kalmomi mutane da dama har yanzu in ba don wannan tarjamar da malam ya ba da wani ko aya ba zai iya fassara ba don dole sai ya koma zuwa ga ainihin wato hausar tukunna sannan yake iya gane mai sakon yake ainihin wato nufi kuma wannan ƙur'anin da malin ya fassara da hausa ya taimaka wa mutane gurin fahimtar sakon da ƙur'ani yake ɗauke da shi don a ɗauko shi daga duniyar karatu zuwa duniyar ainihin wato aiki da haka annabi ya ce kullum nasu dukkan mutane wato yabdu sukan yi sammako inda da safar nan wani ya yi sammako ya taho nan don ya saurari karatu wani ma ba a nan masallacin ya yi tsalla ba a wani guri amma ya gangaro Da aka fa bayi unafsahu akwai wanda zai ainihin wato siyar da ransa ba mu ƙwaƙiƙuwa ya ‘yanta ta, an mu bi ko kuma akwai wanda zai siyar da ran nasa ya hallaka ta. wani da sassafa za ka ganshi zai yi sammako gurin aikin alheri wani da sassafa kuma za ka ganshi ya yi sammako gurin aikin mi gurin aikin shari to yin Allah ya taimake ka kullum kai sammako kake gurin aikin alheri annabi ya ce algadwatu warramiyatu ka tashi da safe ka yi sammako saboda wani aiki na addinin Allah ko yamma annabi ya ce ya fi duniya da abin da ke cikinta. sannan annabi ya faɗa a wani hadisin ya ce ba yadda za a yi duk kafar da tashi ta tashi ta je ta yi ƙura saboda wani aiki da ya shafi addinin Allah ba yadda za a yi a je lahira Allah ya haɗa wannan ƙurar da jahannama ba zai taɓa yiwa ba so saboda haka kullum idan gari ya waye sai ka duba sai ka ga akan me kake yin sammako kuma ina ka fito ina za ka ainihin wato ce ina fata an fahimta da haka kamar yadda aka sani ba a tsawaita wannan karatu muke ainihin wato yi ba insha Allah za mu yi kokari mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh